إنه كان ظلوما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاء ليك kenan ku ترى watan جيشا to shi sha ɗaya na yau sha ɗaya ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah ta wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayen yau muna ƙarshe-ƙarshe suratul a'raf ko ya ahzab afwan ah, kuma aya za mu tashi ta saba'in da biyu mai sallama wa alaikun assalam inda ta'adiri yaƙin yaƙinin ne ya gagara inda ba yadda za a samu yaƙini to idan yaƙini ya gagara sai a koma abun nan ban ga dai inda kake magana ba ya eh, saba'in da dai da nisa ko kusa كريم إنه يتقبل يتقبل الله من المتقي بايا يسلم لكم أعمالكم itu ada ini cek sai ko karanto mai nemi wurin ni in karanto muku gaya min wurin sai kuma ku karanto nemi wurin waye bai ba da aiki kun bi ne yawa shi ne an ce da aya na saba'in da ɗaya ita ko aya saba'in da ta fara daga sun mazakara hmm? ta saba'in ya ce su إيه ومن القول الرجاجين آه، هذول هم ما بين ابن عمري تبت صفا بينشي وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند كذا مقارب يعني لمواطن كديدين in daidai ya dangana a gaya ne kusa da daidai ku al bula ku a inda ta'azzuri da yakin tun da ne shi ne kakkat yakin an riga da ashe an tafa an tabbatar to wancan in ya gagara ga aka samu wannan shi kenan min cikin ne na wajen abin da ya shafi karatu ba ma shi ka tambayin ba nan da inda ta'azzuri yakin ne shi kenan to al amanata ala samawati wal والأرض mun tallata kenan kaman ba gabatar da ita ba dole an tallata wa sammai sai dai kalmar tallata ne ba ta yi ba ta yi daɗi ba sosai har da auka to ai sunan shi ma kenan kasuwan duniya ba ana ce ba kasuwan bai ko da sulkutu waye waye mun gabatar da amana ala samawati wal ardi ana ya sama saman nan da kake kallo da kafar masu hankali ne masu rai ne suna magana suna komai da komai yadda kake mun gabatar wasammai da ƙasa har da duwatsu muka ce musu ga amana ga amana fa a bainan an yi hamilla suka ƙi karba ba ƙi na taurin kai ba ƙi irin mutum ya gaba zai biya ba bai da bambanci tsakanin wancan kin da wannan ke sai dai a sigan maganar za a da an ce ga wannan rike ce ba zan yi ba a gaga da ban rikici da ce ga wannan ko da ke mun muka ce ko za ka iya rikewa akwai alamomin tambaya ga wannan ko za ka karba ga wani abu da ake so kai ko za ka iya yi fa a an yi hamil na so ka ce amana ba za su iya ba suka ji karɓa wa ashfaqana minha suka ji tsoro daga amanan nan wa hamal sa. ai kuwa shi ke mutu sai ya ɗauka shi ya a ba shi shi ma kila da abin da shirya cuta ya shirya duk wanda ka ga yana neman shugabanci to ma akwai abin da akwai abin da yake hajji akwai abin da yake so ya ce ba masalahar wannan abin yake nema ba maslahar sakansa yake nema duk yake a ba shi shugabancin wurin nan ba gyara shi zai yi ba ba ciyar da shi gaba zai yi ba a'a zai shiga ne shi ma ya bubbuga ta inda zai dan fantare abin da zai iya fantara amma inda gyara zai yi zai ce a'a ba zai iya ba ba zai iya ba innahu kana zaluman mutum ai ya kasance macuci jahulan gashi jahili bai san a'iban al'amura ba mutum na gudun a ce masa jahili ne kuwa jahili ne tunda bai jan a'iban yadda mutum duniyan nan yadda za ta kwashe da shi ba bai shari'a kada ya san abin da yadda za ta kwace da shi ai ba irin wannan rayuwar zai nemi irin wata rayuwar da yi kalma guda biyu shi ne wancan mai rawan Allah mai zammul mali wal jahi yake ce tun da mutum ka ga abin da aka halitta shi da shi azzalumi ne kuma jahili ne to yarda da kowanne mutum ko aiwa wance ne mai hmm? wancan ba da wannan sigan ya faɗi shi da shi ليعذب الله المنافقين Allah ya bai wannan ne don yi azabtar da munafukai maza da mata wal mushriki na mushrikan su ma maza su da mata wa yatubu Allahu ala malal mu'minin kuma Allah ya karbi tuban mu'minai wal mu'minati da mu'minai maza mata da maza maza da mata wa kana Allahu ghafurur rahim wannan aya ta saba'in da biyu yu'azzimu ta'ala shanar amanati Allah ta'ala na gebaba lamarin amana allati ita mana Allahu alaiha malakai malakai ko mukallafai wanda Allah ta'ala ya bayar da ita wa masu hankalin nan guda biyu mutum da aljan allati hiya imtisalul awamiri ba wani abu ne ba wannan amana shi ne aiwatar da umarni ko wani wacce na bal maharin shi nan kala abu guda biyu shi ne amana zartar da umarnoni ne satan abin da aka hana wannan abu malam za ka duba gashi ƙarami ko tsarawa kuka yi a makaranta da shi kaza kaza kaza kaza yanzu za ka ga bibi sai dai ba ka bibiya ana fit da mashikilan kuɗi ba in ka bi gashi gashi gashi shi in kai za ka bi to yanzu nan za ka gaji. to ina korin nan za su kullo awamiri nawahi da yadda za ka yi kaza yi kaza وجناب أو محارم في حال السر والخفية كحال العلانية حال سري دقبة سري دعالم بيني وأنه تعالى عرضها على المخلوقات وأن أمانا ita ce da hausa ba da larabcin ba aiwatar da umarni ne saka abubuwan duk da aka hana wannan abu shi aka gabatarwa da sama da ta yi wannan aka gabatar da mahalittu ma gaba ɗaya to عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض ta sayi ne. tallatawan zaɓi suna so za su yi la ta ne ba wajabtawa ba inda wajabtawa aka yi masu da sun karba wa an laki yana ce ma in kunti biha in kin yi tsaye ya sammai ta ƙasa da wa'annan lamurra wa ciha kika gabatar da su yadda aka ce ala wajaiha falaki sawabu ya san mai ya maka su kuda da lada hmm? na yi in ta iya aiwatar da abin da aka ce ta iya barin duk abin da aka hana to za a ba su irin wani duk abin da suke bukata so san da kasar musamman da ƙasan suna da bukatu kila bukatu su sun fina ka ko kuma an da bambanta ne wa illam taqumi biha idan kin sama baki iya tsayuwa da waɗannan bukatun ba walam tu'addiha aka samu na kafa fa alaiki al-iqab a fili aka basu فأبينا أن يحملنا أين نعم، أنفسك إلى الخوص وأشفقنا منها ستقورة لغريس أي خوفا لا يقمن بما بما حملنا tsoron yadda su ga tsoron zai yiwu ba za su iya aikata abin la isyana li rabbihim ba saba wa ubangijin su suka yi ba suka ce a mu ba za mu yi ba wala zuhudan fi thawabiha ba wai don sun raina na dan bane ba eh idan aka ce ga aiki ka kudin su ni kaɗan ba sai ka ce a ba oh, ba su raina na dan ba dan da aka bayar suna kan shi amma suka ga aikin nan da wuya وعرضها الله على الإنسان الله سيزو يجب أن تدشي أكن أدن على على ذلك الشرط أكن وجه الشرط إن أكي وصمع أنا ما تقول فقبلها ذكر فيها وعملها يدوك مع فما وجهله تعرف شيء ما تنقسل يوزن بذلك أكاليكي azzalumi ne gashi jahili ne bai mai da za yi hmm? kila da za ka yi in ka kalli mu'amalolin mutanen da kuke mu'amala da shi duk abin da ka ɗaga kake ya zan yi kaza wani zai ce ga yadda za ka yi ga yadda wancan ma ce ga yadda za ka yi ga yadda wancan kila ƙarshen kan an je an dawo ka haifi su sanin kaya. ka. Hmm? ije maka ba ije maka ba to ya wannan da a ce ba ka san kayan ka ba ka ɗauka ka ba shi mutum je eh, eh, ka ga mutum ya koyi abu a wurin aikin abin da ke aikata yi ta yin sa katulan makatulan ya tsaya ya nemi ilimin kowanne abu kun manta nan ilimin kaya kaya wannan ka ɗauki buhu ka ajiye yana da ilimin sa a yanzu kuma na ya zai da shi jahili na kan ɗaukar kaya kowa ya yi muka ta tura muka ta tsora masara kan masara masara kan masara masara kan masara ta tafi sululululu ta haɗu da bango bango ya buɗe ai kaga bamu da ilimi ne kuma har gobe wanda suka taru suka aiki nan ba su yi da su jahilai ne ba da jiya ka ko sai yan mutane guda biyu tattagla ina ina mamakin ne kasance idan su suka iya aiki mu kitika kitika muka kama kowa na ji da kansa a wuni a kwana yi a lokacin nan akwai za a iya yi suka zo cikin awa ɗaya suka shirya masarar da ta shekara ba ta zame ba ga buhuna nan da bai da nan ne aka ta ta ne wannan dauka ce ta shi nan wannan gitta shi nan wannan gitta shi nan wannan gitta shi nan Sunan a lokacin nan ko kallon su da muke ba kallon ilimi ake musu ba ana kallon kawai ne da yadda suka yi kawai da yadda suka yi kawai da yadda suka yi kawai an amin isa wannan ko a kaba ko a mota yanzu ta suka je buhuna din nan wannan kai da gani da yake mu ya taɓa rushewa ce ce wannan abu da mun muka rusa shi muka shiga shi kada ya zubo kafa da amma sun san wannan buhun in ya gangaro ba inda zai je sai nan wancan abin in ya gangaro ba inda zai je sai yanzu ba ko ta koba da ta ya tashe ta sai dai wannan babu kaza gashi nan dai abubuwan to wannan mu ba mu cin abinci wannan dai kaga da sai abinci sai da irin ne ga cewa ah, wani abin ilimin cin abinci ka abinci ka ka ta wannan kar ka tara maka wani shi in baka da ilimin kaci kaci kaci kaci shi ke nan aka ce sai da safe sai da safe ka kwanta bacci to ƙarshen ta ka nemi mai gidan kana kun ba sakofa salamu alaikum ai na bayi yake salamu alaikum ƙarshe kana rike da wando kai ka fara dukan kofa ai sa wani jimalar na biya ai ba kowa a ciki yanzu mai gidan mai na anguwa kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ba abu ne saboda ka tona kanka gaba daya lahi am kununa sabu da kura da mai ike da suna da faduka da dafa guda guda duk da yana haka shi duk kuma da su kuma gashi don malar ciki na ba mara. bayan yi a bari in yi a kwatana a a ba kuma zau shiga nan gidan ka ka ka dinga ka kai ka san baka irin wannan a masa irin wannan ce ka samu irin wannan abincin ɗin ka tishe ka ƙoshi kowanne ɗaya daga cikin su kai shekaru sannan ka zo ka shekaru gama su. to ashe hatta cin abinci sai da ilimi amma gugu bai yadda ba kawai dai ka cin ka ji ka kai ka taɓa hatta masu sauƙin koyarwa sun ba da ƙa'ida kada ka ce sai ka mata in ka ci kuma ka kafo shi shi nan ka ɗauki wannan abu zai ma sauƙi to za ka daɗe kana zaune kana tafiya to haka da yadda za a yi wa abubuwan duk wanda abu sai da yi to ballantana kuma a ce maka aiki za a yi na musamman kafin in aka ce je ƙi kaza sai ka nemi kaurinsa da zurfinsa da tsininsa da wani abu za a yi shi da wane ne wane ne za a yi shi bai san komai bai ta kawo kawai shi abu shi wa arabaha ala Allah Alal al-insan wa arabaha Allah dai ala al-insan ala zalika ash-shart al-madhkur fa qabilaha wa hamalaha ma'a dhulmihi wa jahlihi وحقنه وعمل هذا الحمل الثقيل yanzu da mutum ya san duk wani shi wanda ya rike ko mutum biyu ka shugabanta gobe kiyama za ta zo a hankwa shugabanta sai adalcin gare zai kwance ka sai an ka sai yau an ba ka yanzu ku ɗauke ɗan ƙaramin shugabanci shugabancin masallacin nan hatta butan alwala ta masallacin nan za a tambaye ni gobe na zan sa kai yau da tsora ni a kai kafin na ku ce an yi kwamiti an sauke ni na sauke kai wani kwamiti duk ka fita to amma ina kallon in tara abu in tafi in bashi yau ka da yake ɗan adam halittacce ne da mugunta da sharri alwala fa mutum zai je yi ji ba haya kamar zai yi a wando in yi je wanda ba haya ya gama sai ya tashi ruwan sai ta bai hmm. ka je ta tsarni irin wata zuciya sai ce a rufe wurin kawai ya za a rufe addini mu kace za mu bauta wa Allah shi wannan wanda ya saka bokiti dukkan mutanen irin su ne guda ɗaya ne shi ne mu kuma ba ka sadarsa a hannunsa ba ka sadarsa a jikinsa ba ka gane shi a idonsa duk sun kai fara yi sun dawo wancan kuma zai je da ƙarfansa yanzu ga butocin nan naku bayan Allah da karashensu da ƙofoshinsu za a zuba buta karanci a fa'ilam da tsofaffin sabo ne in za a kara a fa ɗari uku ba sa wata uku ba fa cikakken kamfe sai an canza wasu roba wata yanzu na taba lokacin da ina abin da na sha gaya muka na yi roba ta ta shekara wajen kusan shekara talatin ta na ibar ruwa idiya ba ma lalata ta yi ba kusan kona ni ta yi ni gobarar na yi da ita na je na fahimta na kwanta. ga wuta Allah ya kawo wuta ko ta ce ta ce ta shanye ruwan ta cinye roban ta kama ɗakin sannan na ji na numfashi sama sama namiji shi ne dalilin mutuwar roba amma ba wai kace da ba don haka ba da na ɓoye roba nan dinga muku biya da ita hmm? saboda haka nan malam ka ga wannan abin dukkan da shi ne ku kosa malam buta ba ta wata uku duk sai sauta in ka yi buwan da kotocin mafi yancin suna in ka sako ka aje kafin a jima ka aje ta ko a kan tudu ka ce bari ka ɗan huta ko wani abu ka ce za ka haɗa shi ka ba zai gari ruwa ya ba duk yara ne suka huda bututu da ƙusa mutum zai je ni ya yi ba haya sai ya ɗauki buta can wurin ba haya roba ne ya ɗauki butar ya je yi ba haya da roban sannan yi amfanin sa sai ɗauke da butan da bayan sai ya jera su a jiki ta goyi guru ta ce to kai kuma hakkin ka sai ka mai da kowa kai in ka je bayi daga yau ka dinga zuwa ka mai da wannan kai kuma ka dinga zuwa ka dinga mai da wannan an aka yi kwana ɗaya gobe da kansu ba a sunan inda kai ina mu, shi a ba a gan shi ba shi da ya fita unguwa ne a jira shi da yamma ba. Na kun ga komai zai wa da ba ne wani shugaba a ce Allah ne zai tambayi wannan Allah zai haɗa wata hukuma ta musamman ta bincike a yin bincike shekara nawa a wurin nan yanzu shekara na ashirin da wani abu buɗe masallacin kansa a ce yanzu za a min hisabin abin da ya gudana nan na shi ba su sha ba. Butoci nawa bai su ba? robobi nawa da an kawo maha ana cewa ana tutuwa sai yanzu to Allah ya ra'ayin robobin nan ne yanzu ko an samu wani ya kawo kaban roba ashirin irin bayi kalla na ga roba ashirin a duba wanda kalar kana na ga babu roban da za a sa da za a fasa a ranar kafin yamma kwashi sai dai kowa ya fito da guda biyu bayan guda biyu da tsofaffin da tsagaggun a haɗa ana menene ana menene can wani ɗauke da sabuwar ko aka sake aka sabuwar aka buɗe ɗaya sai ya sake ko guda biyar sake sawa to yanzu an ce maka taro baka ana ɗaukar sai ita ma ana sayar da ita ku wacce ta ɓarin da za a yadda je ka yadda ita jefin titi ka je ka dawo ka je ka dawo ka saba aka ba ta wani ya ɗauka ya sa jaka an je an auna an bashi kuɗin Hmm? zalo mu gashi nan dan da sai da ya kace abun da zaka ce ta kafin kai maganin magana kace sadaka na Allah ya yi gaskiya yankin kina ba da kuɗi kaɗai ba wanda halayya ne na dan adam tsaro ko da yake a irin wancan namu akwai kabi wanda suka ci gaba ana samun ana dan samun sauƙi sama da al'umman da ba su ci gaba ba illa su ma nasu da irin nasu adin. tun da su wa'inda suka ce gaba su ma da yadda suke so su dinga ganin kayan su na tafiya a irin wannan bangaren ne to sai ka gaba ka samu din haka dai ke garin jiho ta yadda za ka yi amfani da shi idan baka same shi ba sai kai kuka da hawaye ne yanzu misalin ka zo za ka je kai ba haya kaga baya babu robar babu wannan butan babu robar babu ruwa babu wane ne ka tsaya ka kalla kai har sai ka yi zagi Wannan wani irin banzan wuri ne babu yadda za a yi babu yadda za a an taba samun wuri irin wannan da ba a yi haka ba ta tabon kayanka da farin kayanka haka za ka saki bayan na haji duka eh, eh. Ee, eh, akwai sun fi to sun fi tarbiyya amma aiki ya suke yanzu misali in ka ce wa'in sanarfe yanzu idan aka ce maka sha biyu ta yi ka ɗauki mota ka shiga ta don gwada za ka je kawo ka kulle ba kowa da abin nan ɗinka amma sha ɗaya goma na yi ka ɗauki mota ka shiga cikin nasara wannan za ka mashin na dinka sai ka ba ta tukuru idan ka tsallake ka wuce ka kulle kai ɗan haka kai wajen menene kawai wajen kayan ridon nan ka tsallake gidan man nan naku ka rijiyar kunnen to daga nan za su yi aiko kalahiyar har canji canji suke ango wannan na dukkan yi zo wata kwana da ya kwana ya koma inda za ka bibiya wani ya za ka ake biyo ka ina za ka mukwaro ko an yi tuho zunguyi zunguyi zunguyi mu ne na tafsiri da zai in an yi tafsiri na zungu haka ba a tashi fata yin da za shi ya wurin ke rayuwa ya wurin ke rayuwa ya wurin ke rayuwa ko ce aka ce za a tara ma kuɗi ka je ka rike na wurin yadda cin ta malam mai ruwa wata wasifa ce sai dai haka za mu ci gaba da yi mu ci gaba da training mu ne Allah ya tsora wa wannan tsayawa aiki ba mu da shugabanci ga addini ba aikata ga addini ba aikata yanzu ga wani ɗan ƙaramin abu in mu ne nan kuka da mana mu ne kaga yanzu muna so so samu ne yadda ramadanan nan ta dosu kusan a ce daga wajen sha biyu akwai masu hankali sha biyu na abun nan ko ma dai a ɗauka ƙarfe ɗaya an yi sallar na azahar to shi kyan zai a tsawo masu karatun ƙura'a ne bari a basu to idan aka basu masu karatun ƙura'a ne na karatun ƙura'a ne sai yara sun yi bala'i ke ba ruwansu da su in yi da kofa shi mutumin kirkini ƙura'ani ke karatu to to ya za a yi ana nufin da ce to yanzu misali duk inda suke zuwa na ce to ku babba da ɗan kuɗi ku ɗan ba da ɗan dubu ɗaya ɗaya a haɗa daga inda aka samu ba ko da dubu biyar ne ce na yau wannan sun yi ta kawai ba a bari a haka. kuma ne ce to da a ɗauki ma'aikaci mutum biyu kan biya su dubu ɗari na wannan watan kawai saboda su yi mana aikin da kyau in bai yi ba za mu kai eh, eh, a ajiye mutum ɗaya a can wanda zai mana tsakani da Allah nan tun wata yarinya da ya tana gudu ta fito daga kan zuwa nan gudun tana gudu tana zuwa ƙarshe ta yi ne ka tukuna don san ba a gudu a masallaci sannan mai wanda ke mai haiba ba a samu yaro ba yaya za ka bana ake wuce zanya zanya a zanya a samu cancantaccen wanda zai iya kuma yana da zuciyar ya ya zame ta tukuna sannan wata ta yaya aka yi ce a ba an ce kada babar yarinya ta da kasa ba dole na zura za ta ji jihil jihil jihil suna yawa a wasu yanzu mun ganda sun cewa an yi sa'a ta je an aike ta ta karɓo da ana ba cikin wannan karatun sai ka gama sannan sun aiki yarinya har tsoron na kusa jiya ma ne je karɓo min kaza wurin yanke gataccen a wajen ce ina ne zuwa wannan fita da kowa da nan da kwada kowa ba na fita ba na na wannan na da na kan da nan na gwada kuna tare da jama'a ku su ko suka koma can suka yi da'ira su ma suka kifa ciki a tsakani suna ta labari a tsakanin su suna jira ana buɗe masallaci su ruga su nan namu da can ko yanzu zanzu kana jin ga wata yarin da kan tana su to za ka taɓa jin irin wannan a can ai mun yi magana tsakanin magarba da isha ba ai maganin abun ba har mun karanta shafi guda da rabi akan ba a zuwa da yara masallaci kwata-kwata. Ko ku daga nan babu na jin surutu ba? A doka ta musulunci. Daga cikin littattafan dokokin musulunci muktasar na ciki. da muktasar ne mafaransa ba kusan dokokin tsarin muktasar ta yi amfani da shi ban da sallar na yadda na karanta muku a nan sai da na karanta muku ranar zauna na karanta muku ranar juma'a sannan na sake biyowa na ce muku yanzu ma da ya malaka musu mai nake ji eh? ya fi kalin gwar in ya fi ƙarfin uwar to ita uwar kuma an yi yan wajen ba kan mu ƙara ganin ki a wajen su shahamai in kuma kika sake zuwa musu masallaci to akwai abin da za a yi su matan akwai wanda muka yi da su haka yi ba kuma na bari ne ba masallacin kuma bai bari ba illa ina masu limman da za su nuna ga yadda aka yi za mu fi zantu a wannan ce za ta zo duk wannan ba ruwan kare ta ki koma wurin uwarki in gaske ne uwarki ta kafo ki yau na karatu rana ba ta ga duba gani duka ku duba ga wata nan ga wata nan ita ce uwar ku duba kun ga gobe irin waɗannan tab na yi ne wannan haka saboda ya zama doka gobe nan gaba ɗaya kakka ba su shiga masallaci ko sun shiga za a fitar da su wannan shi ne zai taimaka mana zai taimaki wannan addini nan ne za su addini na da izza wata magana da ka faɗi a lazi jibirai kaso so kan zuciya ta daidai wallahi rahon zuciya ta suke cewa ku yadda ka sauran ba ka ɗauka ka taka yanzu in aka cire wannan zai da laira su ake shi abu mukafa ko ran lahadi ka je ka ga wani safari ba kan kallo mai masu aiki ne ko ina akwai aiki ko ina akwai abin aikin da ba ba kuma wani lokaci ma'aikaci sai ya ɗauka in ka ce je kai kaza in ya kafa yi abin ya gagara yanayin ne wuri ya zauna kamar misalin wancan maganar da na yi ah, a jasi mata zo ta ce sai ta shi a duniya dai a nan a wajen saurayi ba a zo da ya wahala da shi ba da jasu ba ko da tsoron fada da jasi ba gaskiya wajen fada da jasi ba sai dai a kan mata wancan koma ta taho da yara ta ta da gara rarawa wani da littafi wani da bagadaɗi wani da menene mu ma mun zama masallaci sannu ce a a ki koma kawai irin ke shi da na karanta musu yayin da na karanta musu lanjima ai da kusan irin tattaka da muka zauna muka da yadda muka yi wannan tattakar a nan haka muka yi tattakar da su dukkan ku yanzu rufin ku ko ɗaya bisa ukun kuma kusancin ku su zama a masallaci ba kwata kwata kaga a lokacin nan inda Allah ya sa kuma da doka ta biyu ai kaga da an samu sauki kaga duka wato ne kawai ne karatu ku ba yake ba ko wannan kaɗan masu da'awa ya ishe ku kusa mai karatun da kuke yi da nake yi dushi ne muke da ba ake da shi ake ba da yadda za a ake da shi kuwa ta yi da hanyar yi cikin masallacin da ke kai ga masallacin ilimi ba ka gan cinikin masu masu abin nan din duk da ana samun shagal da sauransu in an tsan dan sabba ne can ma'aikaci ne can menene ne wancan dan kaza ne wancan dan menene duk masallacin jawarori shi ba mara ke babu ba duk abin da ake gudanar nan yanzu kuna karkashin kyamara tana kallon duk abin da ake karkashin garau kana nan garin na ga an ya je ka iya kai da kaza sai dai ji tsoron faɗi saboda kada ji kunya kai ya ce waye yayi waye yayi waye yayi a ce sai dai kada ji kunya kai an ga wani ne to wani ko duk yadda muke da wani dan Allah kalli tsakanin mu da wani kalli maganar da yake faɗi kalle shi yana yi ba muka yi karatu bai shiru a masallaci manya su da zama suna gunnan ina tabbatar muku ba maganar wani goyi kun ganta furke mara to ya za a yi mu ya ake aka ga wani wuri kan ka ganke tsaf mun kore mu ba a ba alaji alaji mai amfanin rayuwar mu mai amfanin kudin mu mu tsara wurin ba zai abin da kake ka buɗe bakin ka ka kyalkyala dariya a cikin masallaci kamar na duk tana da duk komai na ɗauka dare da rana awa ta yake take awa ashirin da hudu ka duba ka gani Aya ta saba'in da uku, son kasaman nasu bi hasa da bin biha daidai da tsayuwarsu da wannan wa da rashin tsayuwa ma'ana bayar da amana kenan ku da ah, rashin bayar da amana. muna can muna kame kame ashe muna tsakiya a sun nan hadiru na wani matsalaci mu rage shi da amana ko dubi yadda muka dinga roƙon Allah muna abin nan tsofaffi tsofaffin nan da muke tare da su yanzu suka zama tsofaffi a wancan lokacin suka ƙara shekara talatin a wancan lokacin sun ta ga wani ma kan ma ya shi wanda ma bai mutu ba jinjin yake a shi a yi kunuti a yi kunuti a yi kuka a yi kuka akwai tsohon da nake ce muku a lokacin ba tsoho bane ba yaro ne za a ce siffan yaro tun da halitta su Allah masa halitta mai kyau abin da zai sa a zara ne in ya fito ma'aikaci ne je sai da gidan gado su a zariya malam ya kunce nawa waɗanda za a kunce nawa ya raba an gama raba gado an raba gado ya ɗauko wannan ya ce malam gashi sashi a cikin masallacin asusu yau da dubi sai alhaji ibrahim to ai eh, kuma alhaji ibrahim dare dubi da ke tafiya tangal tangal tangal tangal zai faɗi dan zai faɗi can zai kai labari ko ra'ayi ne ilama ce kai ma aikata ji gaskiya ne Allah ne ma sa da lokacin har zuwa yanzu da ma an ganga to wannan ka dubi irin kukan da suka yi akan wurin na yau ga wurin Allah ya ba mu sannan mu ba zuwa masa ido wai kar wurin ta tabati kuna so shi na ma ne eh, ku yara wanda ba kwanan a lokacin nan lokacin iyayen ku na suna dauke ta ko suna mai ne mai tinku duk in ka bibiya eh, abin daga ba na ga gane ma shafi kai wannan fa wannan kenan wannan fa wannan kenan za mu bar nan wani lalace eh? irin misalin muka zauna haka yi wannan wahala muka kasha wannan wahala muka ba shi ɗaya to in na je muna roƙon aljanna wacce aljanna aljanna me za a ba ba ta aiki mu ne ba jafar ne shi ne aiki mu da duba zai misalin yanzu Allah ya kawo da yadda aka wahala gina wa damu muna koka damu muna haka kan taron nan damu muna kaza ne a waye gare ya jikokin mu ne masu buɗe buta jikokin mu ne masu takewa a ce jikokin irin waɗannan da yawan da gaje abinci su shi ne bar ma wannan mai sauki ne wannan kisa abinci ka shi ne ga samu abinci wani ka kwashe da sauki ya dai ba da ji tsakanin mu ne. Hmm? a ce irin wannan ba ai mana akwai takaicce da ilimi dole dai ku san da sani mata duk wacce take da 'ya'ya da yawa wanda ba ta da iko da su to ta rike su wacce take za ta iya control din yadda na akwai wata baiwa Allah na a cikin mana akwai na Allah na banza ne ka rufe na Allah likita ce likita ce ya ce a gare ni saboda tana darajanta ne take cewa idan ta zo ta tsakko ta ga can in ta taho ta zauna idi ba inda na alwalar za su duba ba ta taho ya'yan na suna rike da littafi ta kai inda ake zo da ba ta zama wuri da wata sai ta koma ta aje ta zauna yadda in ta koma ta zauna a haka to wannan sai an tashi yaran haka take turo 'ya'yan kuma mazan nan su zan nan kaman kawai misalin wannan suke su ma kawai yan kwaya kwaya ya amma ya sun zama samari sun zama manya manya eh, in ya zo ya samu wuri ya zauna ya zauna haka tun da aka fara karatu har a tashi sai dai tashi shi da suhu a yi sallar ishan shi amma ba wanda zan jaje ka ko alwala ba ko ka gan ina taɓa wani ko ka gan ina zunguran wani to da ɗaya kuma ma ka ji misa kuma sanannu ne ba ma ke da yara mu suna cikin makarantar samu wani sun masu zama manya sun koyi muke zan kafa mu ƴaƴan ma cikin masallacin abu ba ma ke gani ba ma ba ma ba ma ba ma in yaro ba za a yarda a mashi a gida sai ke morar da shi ke ajiye shi a gida in ya zama mutum ki kawo shi wasu shi ai muna ba da labari mata da dama takan haddasa da ɗanta ƙur'ani ta haddasar da shi kusan kimiyyar nan da ne duk da yi a gida daga nan ta ke to yanzu shi je gaban malam ya zaba maka littafin da za ka yi ko ka je wajen sa ka ce na zo karatun fikihu shi kuma sai mutanen da maka na zo ne in karanta hadisi a'a ni na zo ne sarrafa nake so a wurin ka sarrafa ya kawo in san wasalin ai na lokacin gini malamin ya ce ya zo ne a koya masa me ya wata wannan matsala ta aibin nan fa ahla fa ila fa ula fa waye waye wannan duk wani wannan wata ya ce ne haka ne ni ta na zo ne koyi sai zai fa don na ga hatta hadirin sa barin hadirin sa yake fitar daga fuskarka ruwan sa ne yake fitar daga fuskarka mutum ya shigo makaranta bai ma san ina shigo masallaci ka shigo gidanka ka shigo menene dinka ta ka shigo malamin ka ma iya maka magana ka daka masa tsawa ka daka masa tsawa a tsaya a nan in ka ce a a bari a kafa ne to shi kenan aisha ta kai wani ne kake gaya haka yau sau da kada da mutane su ka kai tun kasaman nasu bi haka bi qiyamihim biha wa adamihi ila thalathati aqsam na farko dai munafiqun wanda su zuwan su ne sharrin sharri a cikin halitta matsala a cikin musulunci A أظهروا أم أنهم ثم بينا وكنسوا أقاموا بها ظاهرا zahiran باطنا sun bayyana a fili a yi sallah da su amma labarin nan ba a zuci ba in eh, sun gaji su tafi su. wanda zo sallah yana jin jikinsa da kyan da kasala ya shiga a haka yana duba agogo yana duba kaza to wannan munafuki ne sai dai kila bai san shi munafuki ne da kasala ai dole kai bauta wa ubangijin ka dan ko ruwa na cewa na wa na cewa na ce masa aina ko duk tijin na ce masa ungo abun nan za ka da gudu zai kaso ya karma kai ko ba in ga wannan ka da gudu ka karba yaya ana ce zo kai sallah Allah ce Allah ake hayya bawan Allah ce hayya ala sala kai zaman ka sai an kusa ga masallan ka gudo ka shiga sahun farko sahun ƙarshe kai musulmi ne to a cikin dai mutanen da aka sa a wannan ayan munafuki ne kai kana cikin munafuki jiki a maƙe kullum dibar dibar a sallah zahiran ne labarin jiki ke addini daga umaru dan khattab radiyallahu anhu ya ga wani mutum aladi ya yi irin sifa na masu gudun duniya yana tsaye ina sallah yana kallon kafa ya haɗa jiki ya kumbare Allah sarki mu radiyallahu an. kawai shi ga masa sallah mai ce kai bawa zuciya ka ya khushu'i ba jiki ba ka je ka nemi ma me ya khushu'i tukuna zuciya ke khushu'i inda da tsoron Allah tare da kai hawaye za ka gana yi inda da tsoron Allah tare da kai ya shiga cikin zuciyarka kana magana kana kyalma ido kana hawaye jikinka na karkarwa a gaban Allah akwai wanda zai shigo cikin masallaci ba wanda a sallah yanzu ba ne ko liman bai fito ba a liman ke yadda ka ba ko ga liman a zai ko yi tsaki ya buga takalmin sa isa isa ita ce na ake wa haka iko Allah ko shugaban kasa kai masa haka wata ɗan waje da aka bashi ka buga takalmin ka ka fitar mu zo su zo an zo an ta yi ga wani mutum ya zo ana sauraron shi sai dai ko haka ba ka ya kamata ka nemi dubara ka bari ko da ran nan dai ta kare ba dai nan masallaci kake haka ba eh to ba zan kara sallah ciki ba shi ma a ka dole ka zai ka ta ji damar Allah kai barkatai menene sai ka zagi addini tukuna sannan za ka tafi kashi na biyu wa mushriku tarakuha zahira sun bar sallar nan a sarari wa batina ba sa so ko a dangana su ga sallar ومؤمنو سي مؤمني وإن مؤمني قائمون بها سيدنا أي دين صلى ظاهرا وباطنا سنة يمتى بزكاة وذكر الله تعالى أعمال هذه الأقصاب الله يأنبت أيكم وإنن كشكش الثلاثة lahum min لهم من wal iqabi da abun da suke da shi na lada da hukuma qala li adhib Allahu al munafiqin wal munafiqati Allah don yi azaba wa munafiqai maza da mata wal mushrikin wal mushrikati wa yatubu Allahu ala al-mu'minin Allah ya karbi tuba wa mu'minai wal mu'minati وكان الله غفورا رحيما فله تعالى الحمد godiya ta الله حيث ختم هذه الآية إن ذكر wannan آية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مسيرة الله سنة يقول غفور وسعة رحمته wa umumi judi ma annal mahkuma tare da cewar mahkumu ɗin alaihi kaseyo su da yawa abu kuwan suka kawo wannan yabo minhum lam yastahiqqa al maghfira wa rahma a cikin su ba wanda yake cancanci yin gafaran nan da rahman nan din da fakihi aw shirki aw shirki انتهى تفسير آه، سورة آه، تفسير آه، سورة الأحزاب بحمد الله وعونه ما بلا مقاربة نعم طب Thank you. wai ce ya ce ne ka roƙa min Allah ku ya ce wani roƙa min Allah ka ce wane ni da roƙa ai sahabbai da dama su kan bata yaka sai dai mutane mu ba sani ba in ka samu waye ne ka ce masa wane roƙa min Allah ya ce ya bai iya roƙa ba ni ma na tsoron dulmiya eh saboda haka nan roƙon Allah amma dai in an ce roƙa min ka sale a cikin eh, sale a cikin du'a'in ka to kaga a ka a cikin za ka iya ce don sai ka faɗi duwar kada yau mu yi karatun aiki kawai eh, saboda ka zan ka ce wani sani a samu cikin du'a ke yi to samu cikin du'a nuna da Allah ka sani don ba za juna mu cikin du'a shi kenan kawai na'am to wannan da zuwa yaushe zuwa likitoci sun da kada ruwa ya taɓa wurin zuwa yaushe na to ai tambayan ba ta fito ba a ce yanzu kwata-kwata a duniya ruwa ya daina taba nan wurin kenan a kaga ba a fi canji ba yana da kyau ta kara tambayan su likitocin har zuwa yaushe in lokaci aka sa nan zan an yi aiki ga shi jini ya ɗauke da abin nan ko zuwa ya warke kila ko zuwa ya warke kada ruwa ya taba nan wurin har sai ya warke tunda ai da ta faɗi kawai jini ya ɗauke jini na iya ɗaukewa na aihuwa ah, wannan operation ɗin da aka shi makaranta kama bai goce ba ko to kaga nan za ta yi abin din in wannan da ake nufi wannan babu komai dama tan ba sai an wanke wurin ba sai a shafa idan misali lokacin yanzu da jini ya tsaya za a bauta wa Allah to kaga sai a shafa ba Allah ya sauƙaƙe mana akwai shafa ba akwai shafa wurin in zai shafo ta taɓa ruwa ba ruwan za ta shashafa ta jijjiga shi ba ta taɓa ruwan abin ta shafa tun da in aka shafa ba ta mata ne ma eh, shi ya samu rufe sai da kanan he ta shafa ta yi wanka ta gama iya ta rufe inda ba zai taɓa ɗin ba to iya daidai na wurin da sai ta shafa in ta shafa kawai sai ta yi sallolai ta da za ta yi Ka dai a dai tantance tambayar saboda ka in dai irin wannan raunukan da ake to wannan rauni saboda kada ruwa ya taba shi ka ba ka ba, shi kenan sai ba shi kan ruwa ya taba shi jini ya tsaya jini ya tsaya ta wani layin hannu sai ta shafa iyanan sauran inda za a yi wanka sai a yi wanka tun da ai mai haihuwa ba ha suna ma wankan neman magani ba musamman Ba a raba su da wannan wankan to haka haka kenan wurin ne da za a jika ba za a yake da ko wata auduga ko za a ne a wanke ko ina nan wurin ne ba za a wanke to an cire kuma auduga dan abin nan sai a shafa الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب